hankalinmu da nasu wanne ne yafi dacewa su suna kallon abin da yafi muhimmanci ne ko ko a'a suna kallon wasanni ne da karholiya da son zuciya abin da yafi muhimmanci suke kallo yana da wa dukiya fiyayyen dukiyarsa da yake mallaka wannan gonar da rijiyar ke ciki sai yake Allah yake lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim lan tanalul birra lan ba za ku taba samun aljanna ko nagarta ba lan kenan ko lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal walakin hal hadha al-istiqbal lahu madan aula abada lahu suka ce lan zamaktari yake للتعبيد ابن مالك يقول لن ليست للتعبيد لماذا قال مر النفي بلن مؤبدا قوله ارجد ku ku adada ba haka ke cikin kafiya a kafiya ko ko alfiya alfiya ko kafiya kafiya ne ko kafiya ne dubu uku ne ya zai take su cikin alfiya dubu hmm. Na hau da sar ko eh, ai kila sai an karanta na hau da sar saboda a ji zaƙin maganar Allah da manzon Allah nan za a san sirrin balaga za a san sirrin ilimi hmm. nan za a fahimci kuma ba wata wahala ba ce hmm. hanya ce wallahi yanzu sai ka fahimci na nahawu da ikon Allah mm. babu na da irabi da na nahawu da menene wallahi ba wani ya koya iya ba dan ne zai hana ka koya iya ibn abi zamani ne shekara 60 da haihuwa yace kai me ma zai hana jin koyi ilimi wani babban malamin ba malike ne ya ke je yana koyi ilimi shekara 60 wanda ya shekara 60 zoran shekara nawa ya mutu <laughs> tsakanin shi da mutuwa ai haka manzo Allah ce a amaru ummati ma baina sittina ila saba'ina yace tsakanin sittin ne da saba'in sama da haka sai da kyar haka samu amma sai da kyar yasa in ka riga ka kai hamsin din nan zuwa kullewa sai sittin nan aiki ne in ka riga ka kulle sittin zuwa saba'in din nan shi ma wannan aiki ne sai in ka kai sai ya take da yake za shi zai karatu bai mutu ba sai da ya zamo cikin manya-manyan malaman da ake nuni cikin manya-manyan malaman malikiya ibnu abi zamanin yace lan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna da yaji Allah ya ce ba za ku taba samun nagarta ba ko alkhairi ba ko aljanna sai in kun ciya cikin abin da ku ba ku hatta tun mimma tuhibbuna daga abin da ku ce so wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka ko komin kankanta Allah na sani da abin da duk zaka ba Allah ba shi duk abin da zaka ba Allah yana da wani abin mamaki yana da yawa yana da kadan ina ma nan ba shi da yawa ba shi da kadan duk dukiyar ka dauka ka ba Allah wa ka ba wa ya baka dukiyar kai abu ne da yawa min kankantan abu in kai saboda Allah yana da daraja ko ba shi da daraja yana da yawa ko ba shi da yawa ka tashi shi ni niyyar ka zama saboda Allah madaukakin kai. shi kenan dan kankanin abin da kai saboda Allah Allah zai girma shi ya kamba shi ya kan har ya zama ya fi dukiyar uhu yayi kadan duk dukiyar ka duk dukiyar duniyar nan ka dauka ka ba Allah za ka yi ma Allah gori ne wa ya baka dukiyar da aka faɗi haka sai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama Abu Talha da aka ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna kai kana son ka ba kanka abu sai ka ba kanka abu mai kyau wanda kake so za ka ba shi abu sai ka ba shi abu mai daraja amma za ka bayar saboda Allah ne sai ka dauko wala tayammamul qadisa min hutuntina wala tum bi akhihi illa an mai fihi abinda kai zaka kai inda kai za a baka sai ka karba haka ka kauda idanu ka ba ka son baka gani saboda ba shi da kyau shi za ka dauka ka ba Allah to in ya zama da karfin ka kenan to ya fi daraja da komai amma za ka ba Allah sai ka ba shi mara kyau ya dace bai dace ba ko sai Abu Talha yace fa qala fa qala ya rasulullah Abu Talha sai ya manzon Allah inna ya yaqulu lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna yace ga abin da Allah ya faɗa wa inna habba mali ilayya bayru fa'a yace fiyayyen dukiyar da nake mallaka wancan gonan da yake ya bayru fa'a ita ce dukiyar da na fi mallaka na fi so yana mallaka dukiya kaza yana mallakan dukiya kaza amma ga abin da yafi a ta'allaka a cikin zuciyarsa ya fi son wannan dukiya kaje ce wa inna ahabba mali ilayya wani kiran baiwaha sannan sai ce wa inna innaha sadaqatun lillahi arju birraha wa zukraha inda Allah hmm. wa ba'aha ya rasulullahi haythu araka yace baiha ita ce ke gidan siya da nake mallaka wacce na fito amma gashi na ba Allah ina son ladan wurin Allah ya manzo Allah an ba Allah eh manzo Allah gashi nan ka in abin da gada ma kai وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح أو رائح sai manzo Allah ce bakhil wannan kalma ko ka ce bakhil bakhil ko ba ba ko bakhil ba ko ba sai manzo Allah yake madalla wannan dukiya ce da ta kawo riba wannan dukiya ce mai riba mm. tun da ka dauke ta daga duniya ka bayar zaka same ta a lahira sai mm. albarka ko sai albarka <laughs> abinda zaka samu moriya zaka ci dan adam kan zaka ci moriyar abu duniya zaka ci moriyar abu a lahira mm. abinda ka ci moriyar sa a duniya da wanda ka ci moriyar sa a lahira wanne ne ya fi maka albarka <laughs> menene dalili akan haka sai kace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai fita gida da hanci haka an yanka rago ko akuya ko tunkiya a gida mm. nana Aisha bata iya rowa ba ita nana Aisha tayi azumi ma abin da ke akwai makociya ta zo a lauka a bata makoci sai lokacin shan ruwa ya kai ta ce ke yariya sai nemo mana abin da zamu sha ruwa sai yariya ta ce a ga abokin daukakin bayar kin ma sai ta ce da kin tuna min cewa mu azumi na shan ruwa da na ajiye mm. mun gane ko mun san hanyar da ake bi a sado da Allah ko ba hanyar ruwa ba ko eh. sai na na aisha an yanka tunkiya ko rago a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan makociya ta zo a dai ba a bata talaka ta zo a dai ba a bata mai bukata zo a dai ba a bashi zuwa can rana kusan rana ta fadi sai manzo Allah ya dawo gida yace ya aisha ina tunkiyar da aka yanka ko akuyan da aka yanka ko ragon da aka yanka ko saniya ne ko ko rago ne ko mai sai ta ce kai ai duk sun da ba abin da ya saura sai wannan sokan da ya saura a biyu sai manzon Allah ya ce ba abin da muka yi hasara sai wannan da zamu Allahu kadai ne ba mu ci moriyarsa ba hmm. in aka ci shi kenan sai a je a zuba wancan an dauka an bayar an dauka waɗannan talakawa su ne ‘yan dakon ku kuma wadata a zuwa lafira, ‘yan hmm. dakon ku kenan zuwa lafira, in ba ta hanyar ku ba, ba ka da tela, ba ka da akantun da za ba ka da halin da za ka shigar da akantun ka, ka cika akan su ka na lahira mun gane ko kamar yadda ka san kana son ka cika akan su ka san ingila kana najeriya ko ka ɗiri kudi ka bayar aje a saka ko ka saka banki a juya maka ko yadda za ka yi ko ka sai kaya ka je ka sayar ba sai ka cika akan su ka a can ba to akan su ka na lahira ya za ka yi shine kana zaune talaka zai na bukata ba daɗi ka ɗauka ka bashi mm. wannan zai na bukata ba daɗi ka ɗauka ka bashi da kyar kake yi to waɗannan su ne abin da za ku je su shi ne abin da za ka je ka tara turan Allah ba haka aka ce sayyidina Ali ba mm. yaya menene ce kisan sayyidina Ali إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما أبوزا أهل البيت كنا وإن سودا من زن الله جنين سودين إبادة كما بعد سيدين سودا نونا مكباري كي كنونا مكباري amma duk da shi ya azumi lokacin da ruwa so ne al'aba yake da dauka ku bai ko da yake shi ke da yake ya fi karfin zuciyarsa sai Allah ya sajjala wannan cikin cikin alqur'ani ana karantawa har ana da إنما نسلمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم bima sabaru jannatun wa shi kenan tunanin manzon Allah kenan yace ya Aisha wannan naman da zamu ci shine muka rasa amma wa'ancan duk suna nan suna jiran mu manzon Allah kansa yana son yayi abin da zai samu lada a lahira in ya zama manzon Allah na son abin da zai samu lada duk wani musulmi dan adam da aljani sirran da aka ce qum fa anzir wa rabbaka fakabbir har ana da kasa duk wani mumini ko musulmi duk wani aiki da kai na alkhairi kan ya shiga jakarta sai an bawa ka masu manzo Allah sallallahu alaihi duk yawan adadin musulmi dan adam da aljani namiji da namace duk abin da kai na sallah azumi zakka haji din iyaye duk wani abin da kai na nagarta waye nuna maka waye kawo maka waye karantar da kai waye jihadi dan wannan abin ya sadu gare ka da shi ke nan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il mm. duk wani musulmi ko mini ne nan ko mace ba ga duk duniya sun yi aikin haji ba mm. suna labbaik allahumma labbaik kafin a saka cikin sijillin su mm. yana cikin sijillin wa amma duk da shi manzo Allah yana kan akiyar waye samu lada alaƙa ina gani ina kai da sai kai ka isa ta kai sai ne kowa ya kawo wallahi sallahi sai dan ya kai ka ya baro zakka ma in kana mallakar dukiya wajiba ce akan ka in baka bayar wa Allah zai tsayar da kai mai kuma alaiha fi nari jahannama hmm. fa tuqwa jibahu fa tuqwa jibahu dhunubu kaza ce ka malami ne ko wani ne kai ko menene kai ko nan ka tantance ka abin da yake tsakanin ka da Allah an ce yi kai bari ka bari nan, ka samu daukaka kai ne kai ne waliyin duniya hmm. amma ka saba ma shari'ar musulunci wallahi tallahi kariya kake maka <laughs> <laughs> shakka abdullahi wa qad sami'tu ma qulta sai manzon Allah sai Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa qad sami'tu ma abin da ka manzon Allah kenan aka ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur yace ya kai balbalan sari Abu Talal naji abin da ka fada in Allah ya baka samu amma sai manzon Allah ce wa inni ara an taj'alaha fil aqrabina ina ganin wannan sadaka da kai ne ni dangin ka wanda kuke da dangantaka na jini ka ba ku. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله يا أبو طلحة يكي زي من ذا الله يكي غا أبن من ذا الله يكي يا من ذا الله غا أبن لنكي من ذا الله يكي غا أبن لنكي ياتي مكة da ganin ka da ganin manzo Allah wanne ne yake da zabin ka da zabin manzo Allah wanne ne ya Abu Talha ce af'al mm. abinda kace in yi shi zan aikata mm. fa qasamaha Abu Talha fi aqaribihi da ya raba ma danginsa wa fi bani ammihi da ƴaƴan baffansa wa qala isma'il wa yahya ibn yahya ra'ih wanda yake ra'ih wata riwaya ta ce ra'ih to wannan eh wannan hadisi ne sau da Imam Bukhari ya kawo yace babu isti'rabil ma'i ina mahallu shahid a ciki eh eh rijiya eh to Rijiya da ke ruwan da ke ci ne ruwan daɗi ne tsaftatacce ne tsaftatacce babu kwalara babu typhoid babu kurkunu abin da imamul bukhari ke faɗa ke saboda ruwan daɗi ne an ce manzo Allah na son alawa da zuma da menene da menene tsarka tsarkaka abubuwa manzo Allah na zuwa ya sha wannan ruwa. wannan ruwan da Allah manzo Allah ruwan da manzo Allah zai da ba ya sha ko ba ya da daɗi ba zai daɗi eh? babu shurbin labani bil ma'i kasance manzo Allah ya yarda da rijiyar kai zai sha ruwa a ciki mhm. ya tabbatar da cewa menene wannan dukiya ta kace ce halal wannan ruwan mai kyau ne ko mara kyau ne yana da dadi ko ba da dadi yana da albarka ko ba shi da albarka matsala ɗaya karkashin da sai ga matsaloli sun kusa <laughs> yace babin da ke bayanin shurbin labani bil ma'i imam al-bukhari yace babin da ke bayanin shan nono da ruwa hmm. akwai bambanci tsakanin shan nono da ruwa da sai da nono da ruwa ko ba bambanci akwai bambanci ko babu kana da nonon ka gida za ka sha ka tsara ruwa ya faro faro don ya tsinke ka sha waye sai hana ka amma za ka je ka sai da musu nono sai ka tsara ruwa ko za ka je ka sai da musu zuma sai ka tsara ne Kiga? ko mazan kwaila ya yi daidai ko bai daidai ba bai daidai ba ma'ana ta yi yaudara ta yi amana ta yi sa'inci ta yi algus manzo Allah ce man gajjana fa laysa minna duk wanda ya muna algus ba shi cikin jama'an mu ba shi cikin tawagan mu ba shi cikin mabiyan قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا انا شيخ يا من الله يا شانونه wa ata darahu ce sai zo gidan fa halabti shatan fa shibfa shubtu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-bi'r yace manzo Allah ya je gidan mu sai aka taso masa madara ko nono aka madara aka tsara masa ruwa dan ya sanyi madara ta sanyi fa tanawala al-qadha fa shariba wa an sai manzo Allah ya karbi kwariyar ya sha da manzon Allah ya karbi ya sha sai ya rage wa an yasarihi Abu Bakr wa an yaminihi Arabiyu wani ta matsala kuma ta faru za a ga cikakken cikakken demokratiya sai na abubakarin bayan manzon Allah har ana da kasa ba wani cikin al'umma manzon Allah da ya darajar sai yar yatsarsa mun gane ko to sai aka saba tsari wani balarabin kawai yana damar manzon Allah sayyidina abubakar da darajarsa shine sani ya yasmaini izhuma fil ghari mm. tare da shi da manzon Allah aka ɗauko wannan addini aka tallata aka tallata shi a duniya duk wahala duniyar nan ba abin da sayyidina abubakar bai sha ba yanzu muka ba da bayanin suna tafiya suka ji cikin ruwa ya manta da kansa ya ya sha nono ya madara ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm. amma da yake fa'ida ake yi da manzon Allah ya sha madara ya sha madara ya rage mm. sayyidina abubakar na hagu wani balarabin kauye na dama fa'idan hmm. manzon Allah in zai na daga dama ake bi gashi nan al-mafdul fil yamin wal fadil min jihati al-yasar hmm. wa ma za yaf'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa a'tal a'radiya fadlahu da manzon Allah ya rage sai mika mana damansa wannan da kauye sa kun makala sai ce al'aimana fal aiman mm. sai manzo Allah ce da a damanta ta dama ake farawa ta dama ake farawa mun gane ko to sai malamai suka ce wannan hadisin ya ce a fara ta dama to wani hadisin kuma yake manzon Allah ce kabbir kabbir sai malamai suka ce inda manzon Allah ce kabbir kabbir tsarin zaman ba an kewaye dama zuwa hagu bane hmm. ana gane wannan na nan wannan na nan wannan na nan wannan na nan ba wannan tsari bane ba wanda za a ce yana dama ba wanda za a ce yana hagu hmm. sai a ce kabbir a fara da babba amma in tsarin ya zama wa'annan na dama wa'annan na aka ce sai ka fara da dama har matsalar ta kewaye hmm. shi yasa aka bar sayyidina Abubakar al-Fadili aka ba al-Arabi al المخزون مراعاة للقاعدة مراعاة للشريعة مراعاة للأدب manzo Allah ba zai taba aje ka'ida kuma ya zama shi ne farko wanda zai ce ta ka'ida ba za mu zo mu ji wannan kisa Imam Bukhari zai sake kawowa da manzon Allah ya ga Sayyidina Abubakar gefe wannan balarabin kauye yana dama manzon Allah ya kara gowa ruwa ga wannan Bala ɗan yaro ne ɗan kauye ga wannan sayar sayyidina abubakar ne wannan addini da shi aka yi komai da komai manzon Allah bai taba ce ka hajji ba sai yace kai za ka yi min izini in baiwa abubakar za ka yi min izini in baiwa wa manzon Allah ya fi ya ba abubakar amma ka'ida ta hana manzon Allah ya ce ta ka'idan ya ce dan mune ne dan mu ne ya kai za ka yi min izini ba abubakar sai wannan yaro ya ce ai manzon Allah ragowa ruwan da ya fito bakin ka in na bar ka ba abubakar an kara mace ku baro baro abubakar ne bai kara ba watakila ni wannan albarka na sha shi ne ma tsira ta sai na abubakar kin ne kuma ai da kara ba a wurin kuma ba ne ya manzon Allah ragowan bakin ka ba zai da ba kowa ba a bani a bata mun ga cikakken قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له من ذا الله يشي غور وني من الأنصار من ذا الله نتاري أبو سوسة سيدنا أبو بكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله يفدى من نمبر الأنصار in kana indaka ma bata fi hadhihi laila fi jannatin wa illa qara'na yace ya kai balansari ko kana da ruwa a cikin sanka ko kana da ruwa a cikin firji kenan ko kana da ruwa a cikin sanyi ka ba mu in ba ka da ruwa sai mu sha ruwan da ke wannan ruwan da ke gudana قال والرجل يحول الماء في حائطه a lokacin da manzo Allah ke magana mutumin yana yana jan yana kautar da ruwa ya bi eh, wurin gonarsa ka san ruwa na gudu yana tafiya ko in nan ya sha sai kai hanya ya binan in kai sha sai kai hanya ya binan ko sai manzo Allah ce ko kana da ruwa a cikin santa a je tun jiya mai sanyi inda akwai musha in babu sai musha abin da ya samu ya sawaka fa qala ar-rajul sai mutum yace ya rasulullahi indi ma'un ba'itun inda ina da ruwa a cikin santa a je tun jiya فانطلق إلى إلى العريس من ذا الله كجيك زونا تكين ربا قال فانطلق بهما فسكب في قدح ثم هلب عليه من داجن له سيدي من ذا الله زونا أبو بكر زونا سي متن يجي أو قروان سي تاك أما دراك حقا تكين قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي جاء معه sai manzon Allah ya sha ya rage ba wanda suka zo tare imam mahallu shahid na imam al-bukhari in ka sha madara a gidanka ko nono ko zuma mallakar ka ce abin kai ke mallaka in kana so zaka haɗa da ruwa ka sha amma in zaka sayar wa mutane zuma ko nono ko madara in ka hada da ruwa ki kai musu ne babu sharabil halwa'i wal asali babin da ke bayanin shan abubuwa masu zaki har da zuma وقال الزهري إيه إمام الزهري لا يحل شرب بول الناس بحالت كبوني شافي صار وني بشدة تنزل سبو دواجر ونسألني كوما سيبا السوفاء لأنه رزق يجي أين جسد قال الله تعالى يجي أن ما لو جسد أحل لكم الطيبات أم حال الشامس أرشاك الأبوة مفهوم المخالفة جاء بالتي نجسة عن حرم ساكن وقال ابن مسعود في السكر إن الله لم يجعل شفاعكم فيما حرم عليكم ابن مسعود يسي أتكين أبن الشفاع ما يقول هي قوم نيني كتي ويدم ذاك شاما غني وباك دلاتي أقول يسي أي الله بسكة ستة ورسوك أتكين أبن دي حرم سامك قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل nana Aisha ta ce manzon Allah na son zuma yana son alewa yana son abubuwa masu zaki babu shurbi qa'ima babin da ke bayanin halaccin mutum ya sha ruwa halin kasancewar yana tsaye imam al-bukhari ke nan ko to da yawa an gaggara ya kawo haka yana raddi ne da wani mazhabi da ya hana ai kowa ya shahara dai an haramta shan ruwa a tsaye ko imam isa ibn hazm sun ce haramun ne ma mutum ya sha ruwa yana tsaye ko to shine imam al-bukhari ya kawo yan su hadisai na farko yake kala haddathana abu nu'aym kala haddathana mis'ar an abdul malik ibn maisara an al-mizani qala أتى علي رضي الله عنه على باب الرهبة على باب الرهبة إيه سيدنا علي يا زوانا وجه فشرب قائما في رواية كان فقال sa'annan sai yayi bayani yake inna na nasan a haduhun an yashraba wa huwa qa'im mm. yace wa'ansu suna ganin cewa bai halatta mutum ya sha ruwa yana tsaye ba wa inni yace tabbas inni ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa'ala kama ra'aytumuni fa'altu mm. <laughs> ya zama ne kenan yake yake waɗansu mutane suna ganin bai dace mutum ya sha ruwa a tsaye ba wa inni lallai ni na ga manzon Allah yayi yadda kuka ga nayi to yaya kenan za a yi to shine malam yake wa alam ka sani cewa قد وردت أحاديث بجواز الشرب قائما ووردت أحاديث بمنعه yace Ya ce waɗansu hadisai suna halarta mutum zai iya ruwa yana tsaye Waɗansu hadisai suka zo suka ce bai halarta ba mutum ya sha ruwa yana tsaye saboda hadisan sun zo da tsanani da narko a ciki ya kawo hadisan da suka ce ya halarta a sha kamar wanda na sayyidina aliyu da hadisan da za su zo baya za a ya kawo hadisan da suka haramta suka haramta sai ce to yaya za a yi sai ce malamai sun yi jam'i tsakanin waɗannan hadisai ai mun karanta huskakin da za a yi in aka hadis al-maqbul wal mardud min al-hadis ko al-maqbul wal mardud min al-hadis hadisan da za a karba ai aikin da su da hadisan da ba za a karba ba ko da aka ce al-maqbul huwa kullu hadithin yajibu al-amalu bihi ko wa huwa khamsatu anwa'in guda biyar ne ko ko an manta da su an manta da su to har a zo aka zo aka ce za a zo a yi jam'i za a zo a yi kaza kaza kaza kaza wayannan hanyoyi guda biyar da muka kawo to shine sai ce malamai sun shiga wayannan hanyoyi suka ce na farko suka ce innan nahaya mahmulun ala tanzil la ala tahrim suka ce hadisan da suka zo cewa ya harbe halakan fiye sha ruwa yana tsaye ba suka ce karahatu tanzil ne la karahatu tahrim ba an haramta bane وهو الذي سار إليه الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه يتي ما هيا لمن يما لمن سكا هذا حديثي ده فيه سكا تذكينا كالخطابي وابي محمد البغوي وابي عبد الله المازري والقاضي اياب وابي العباس القرطبي وابي زكريا النووي رحمهم الله تعالى الثاني مسألة كبيرة أن المراد بالقائل هنا الماشي لأن المشي يسمى فكجي سكا ساوسا كي قداد بيركو شدة abin da ya ci inganci ne hanin da aka wayan suka ce hadisan da suka zo suka yi hari, hani nan hadisai da suka zo suka bada izini sun soke wayanka su imamu ibnu hazmi suka ce wayannan hadisai da suka zo suka bada izini can hadisai da suka yi hari sun soke su sai aka ce yaya za ku yi su ba a kan tarihi ba mm. ai ba zai yi ai naski ba sai in an kasa yin at-tawfiq bainal hadisai mm. suka ce nan kuma za a iya yin jam'i tsakanin hadisan guda biyu Waɗanda suka zo suka da izini da wanda suka zo suka hana to me zai kai ku kuje ku ce ai nasu to yaya za a yi at-tawfiq sai ce ya halatta ka sha a tsaye hadisan da suka zo haramta fa suka ce karahatu tanzihin ne ba karahatu tahrimin bane an yi ne in ka zauna ko ka tsuguna ya ci amma in ka tsaya ka sha ba wanda ya isa ce ma sai dai mm. menene dalili sayyiduna ali ibn abi talib وهو من أهل البيت ومن أئمة الصحابة ومن زهاده قال ياي كما يموت انتام وإن دسك هنا يا ذاك قال حدثنا قال حدثنا ادم قال حدثنا شوبه قال حدثنا عبد الملك بن ميسره سمعت النزال ابن السمرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس إذا سيدنا علي يا صلى الظهر فأنا يزونا ما سبقا تزو وأن يزو وأن تزو وأن يزو في رهبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر تلك أظهر حسن العصر كي ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه لك كامل هو يوين كيشا ya wanke ya wanke da hannayensa da kafafunsa thumma qama sa'annan ya tashi yana zaune ne fa sai ya tashi fa shariba fadlahu da ya tashi ne eh, sai ya sauran ruwa dan ya nuna muku cewa ya halatta mutum ya sha ruwa yana tsaye wa huwa qa'imun thumma qala sa'annan yake inna nasan yakrahuna shurba qa'iman wa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama sana'a misla ma sana'at mm. yake lallai manzon Allah yayi irin yadda nayi to yaya za ka yi kenan ko magana ta kare ko قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم الأهول عن الشعبي عن ابن عباس قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم an karbo daga Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah ya tsebi ruwan zamzam ya sha halin kasancewarsa yana tsaye shi kenan ko magana ta kare ko ta kusa karewa eh ai magana <laughs> magana sai da kusa karewa lokaci ya kusa to da saura ko saboda zafi ya yi yawa ko mutane suna ta roƙon addu'a akwai waɗansu ɗan uwa da ba su da lafiya Iyasu Abbas da Abdulrazzaq duk ba su da lafiya da sauran 'yan uwa masu neman bukata da na lafiya da na bukatan aure da na bukatan haihuwa da na bukatan abin yi matsaloli sun tsanani Allah madaukakin sarki mun sai kara gare ka Allah ka yaye mana duk fatara dabbobin da su cuta ka ka za mu yi hasara ta dauki bakin ciki ta biyar kamar Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya abin da lafiya zai ta ci za ka bukaci na ci da sha da dukan asiri Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allah ka ba mu zamana damana mai albarka Allah ka ba mu abin da za mu iya Allah ma rina fi man hadai wanda tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله داود على هذه الأشياء yaushe na za a ce dan adam ba shi da amfani a cikin rayuwa misali